Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum barka Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin muradin zuciya inda muke karanta muku littafin rashin sani ya fi dare duhu mallafar Hawa Usman Jidda. Kallon ta Hana Shiri ya ce me yasa ba za mu je gida mu dawo ba? Ta ce wallahi ba zan iya zuwa ko ina a halin da nake ciki ba a yanzu. Dan Allah mu jira din kawai. Lokaci ba shi da wuya yanzun nan zaka ga har to a watsin tayi. Ta faɗa cikin sanyinta. Murmushi yayi yana jawo ta jikinsa da yake akan sofa tire sita suke. A bangaren su sana kuwa cikin nutsuwa Aryan ya kai robar ruwan da ke hannunsa bakinsa ya karɓa, kana ya ajiye ta ce please hubbi ka yi haƙuri mana. Bai kalle ta ba ya ci gaba da latsa wayarsa a hankali ta kai hannunta za ta shafa kwantacciyar kasumbar da ke kwance a saman fuskarsa. Ya tsuke fuska tare da buge hannunta ya ce, Kar ki sake taɓa ni, ta ce haba mai sweet Aryan na baka haƙuri fa. Sana ta faɗa cikin shagwaba a fusace ya ce, Ban haƙura ba, kuma Allah da sauri ta sanya hannu ta rufe masa bakinsa hannunta ya ture haɗi da zabga mata uwar harara ya ce ni da na taɓa ni tunda na lura dama so kike yi mu lalace ta ce please ka yi haƙuri mana mai aryan hankalinsa ya tattara gaba ɗaya ya mayar kanta ya ce wai me kike nufi da ni ne sana ido ta zaro ta ce ban gane ba sana fa ka ce eh ko ba sunan ki ba ne ta ce lallai yau ran maza ya ɓaci bai kalle ta ba ya ci gaba da latsa wayarsa ta ce ka yi haƙuri ji? haba hubbi na ban san ka da dogon fushi ba Idan sa ya kafe ta da shi yana kallon ta har da cizon labbansa ta ce please mana tana shafa kwantaccen gashin kansa wai me kike son mayar da ni ne sana ni na rasa me kike nufi na rasa gane inda kika dosa kwata kwata ban san me kike nufi da ni ba duk lokacin da zan yi miki maganar aure sai ki ta yi min hanya hanya yanzu fa shekara ɗaya kenan fa muna tare ko don kin gaban taɓa attempting yin sex da ke bane ta ce amsar rehobbi ka yi haƙuri nesa ai ta zo kusa cikin masifa ya ce ban gane nesa ta zo kusa ba da sauri ta rufe masa bakinsa tana kallon gefe da gefen su ka yi a hankali ba mu kaɗai ba ne a wajen tsaki ya ja haɗi da cewa ni ban iya long relationship ba ya faɗa yana miƙewa da sauri ita ma ta miƙe ta tare gabansa tana ƙoƙarin rungume shi ya rike hannunta idansa cikin nata ya ce kin san yadda nake daurewa akan ki kuwa kin san ta yaya nake iya kontrolin kaina wasu lokutan amma ke kwata-kwata ba kya tausayi na ba ki damu da halin da nake shiga wasu lokutan ba ya ƙara shi maganar yana shiga cikin motarsa tsayawa ta yi cak tana kallon sa. ya yi wa motar ki ba tare da ya kalle ta ba hon ya yi cikin sanyin jiki ta taka ta shiga motar har ya isa kofar gidansu bai yi mata magana ba sai ta sauka tana ƙoƙarin shiga gida ya ce Daga yau ba za mu ƙara yin waya ko magana da juna ba balle ganin juna duk sanda kika shirya aure na ki sanar da ni ya faɗa ba tare da ya kalle ta ba ta buɗe baki za ta yi masa magana ya ja motarsa ya bar wajen bayan motar ta bi da kallo har ya ɓace mata tunda ta koma gida take faman kiransa a waya amma yana rejectin. a ɓangaren su sukulut kuwa dokto ne ya yi nokin bakin ƙofar ofis ɗinsa Hanash ya bashi izinin shigowa ya ce ku yi haƙuri na bar ku kuna zaman jira ko a'a ai babu damuwa yanayin aiki ne haka Fuskar Dr. ɗauke da murmushin ya miƙa wa Hanash hannu haɗi da cewa, Congratulations, gwaje-gwajen da aka yi muku bai nuna kuna tare da wata matsala ba. Na yi tunanin ko infection ne, amma mun yi muku test baku da shi. Ina ganin Allah ne kawai bai kawo lokaci ba. A yi ta addu'a a nemi zaɓin Ubangiji. Murmushin jin daɗi Hanash ya yi tare da yi wa Dr. godiya sosai kana suka fita. Ya ce, Kin gani ko? Dama na faɗa miki babu mai matsala a cikinmu. Allah ne kawai bai kawo lokaci ba cikin sanyin murya ta ce ni dai Allah ban yarda da wannan result ɗin ba dan Allah mu canja wani hospital din ban gane baki yarda ba bayan akan idan ki aka yi komai ni dai please mu canja wani hospital ɗin. ta faɗa hawaye na zubo mata ido ya kwara mata na ɗan lokaci kana ya ce yanzu wani asibiti kike son mu je mu je nasarawa please ba tare da ya yi mata magana ba ya yi wa motar ki kasancewar a can family doctor ɗin su shi ke aiki ya sa ba su sha wata wahala ba Aka yi musu dukkan abin da ya dace, amma still amsar daidai ce ba su da matsalar komai. Nan ma kin yarda Kulut ta yi ta mararrace masa akan dole sai sun canja hospital. Standard Hospital suka je, nan ma aka yi musu gwaje-gwaje, nan ma ce musu aka yi babu mai matsala a cikinsu. Ranar duk wani babban hospital da ke cikin garin Kano sai da suka je shi, amma still abu ɗaya ake gaya musu lafiyar su kalau ba sa tare da matsala ba su suka koma gida ba sai wajen ƙarfe goma sha biyu sosai hana shi rarrashin kulit yana ba ta baki hari da ƙara tunatar da ita kaddara da tawakkali Bayan sati ɗaya, ce ta ce Zohal zo ki raka ni gidan Hanash, a hankali ta ɗaga kanta ta saci kallon Mimi. Cikin dabara Mimi ta girgiza mata kai alamar a'a, don har ga Allah babu wanda yake son abin da jadda ke yi wa Kulud. Cikin sanyin murya ta ce, ba ni da lafiya jadda, ba ki da lafiya kike rike da waya? Ta faɗa cikin rashin yarda da maganarta. Eh, dokto nake son na kira ai, ta ce, hmm, ke dai kika sani, ta faɗa tana taɓe baki. Kalinta ta mayar kan wajina da ke zaune kanta a ƙasa tana cat, tunda Jada ta shigo bata ɗago kanta ba ta ce, ke zo ki raka ni to. Yi ta yi kamar bata ji abin da take cewa ba, wajina da ke fa nake, au, wai ni, me kika ce, cewa ne ki tashi mu je gidan Hanash, ni ce zan raka ki gidan Hanash ɗin? to dawa zai raka ni idan ba ke ba. Tab, amma aikin san bana shiga rayuwar wasu da matsalar wasu ko? Ni bana ɗora wa kaina damuwar wasu. Tawa ma ta ishe ni, je ki kawai sai kin dawo. Wajina, ni kike faɗa wannan maganar? Eh, lallai kin girma kin isa aure. Dole ne ki yi min haka mana. Ai dama an faɗa an ce idan mace ta girma ta balaga ganin kanta take yi daidai da kowa. To yayi, Yau bari na gama da wannan kafin na juyo kanku in ga uban da ya ɗaure muku gindi, ta faɗa cikin masifa tana fita. ta ya sa gaba ɗaya drivers ɗin guda huɗu suka miƙe tsaye gudun kar su yi laifi don sun san halinta, Ilai kuwa ce musu ta yi, to da kuka tashi dukkaninku gaba ɗayanku ne za ku kai ni komi. Suka ce mata a'a, bata kuma yin magana ba ta shige cikin mota ta zauna. Ɗaya daga cikinsu ya yi saurin buɗe motar ya shiga ya zauna. Dukkaninsu shiru suka yi babu wanda ya ce ƙala. Ganin an ɗauki lokaci ya sa direba cewa Hajiya ina za mu je? Bata bari ya ƙarasa ba ta ce gidan Hanash ba tare ya kuma yin magana ba ya ja motar ya fita. Bata bari ya ƙarasa yin fakin ba ta buɗe motar ta fito jikinta har rawa yake yi saboda tsabar bala'i. Ganin babu kowa a falo ya sa ta ɗaga murya ta ce ke kina ina ne? Kulut da ke kwance a saman gado jin muryar Jadda ya sa ta hantsilawa daga kan gadon Jikinta na kyarma ta nufi falo bakinta ɗauke da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kalle ta sheƙeƙe haɗi da cewa uhu a kwana a tashi sai manyan mata ya mandiya masu ƙashin gwal an iya nani wa miji a kai yanzu ana bacci amma ba iya ɗaukar ciki ba kan takas ta ce da zuwa ina wuni au ashe kin san an wannan amma kike liƙe da miji kuke bacci har yanzu ko Ƙara sun sunkar da kanta ƙasa ta yi ba tare ta ce komai ba, ina ma yadda na zo yanzu yaran Hanash na ne za su tarfe ni da gudu, amma da yake juya muka auro shiru har yanzu aure shekara biyu, to yanzu zuwa na yi ku yi min bayanin daga inda matsalar take. Ke ce ba mace ba ko kuma shi ne ba cikakken namiji ba, idan kuma juya muka auro sai mu sani, in ban da hawaye babu abin da ke fita daga cikin idanuwan kulot, ta ce, uhm, ina jin ki ki bani amsa, shi ne baya yadda ya kamata ko kuwa, Hannu ta sa ta toshe bakinta gudun kar kukan da take yi ya kwace mata. Ta sake yin wani laifin a wajen jadda, da ke fa nake ina jin ke ki faɗa min dalilin da ya hana ki samun ciki. Kin yi shiru, yau ba zan bar gidan nan ba sai na ji ta. menene ya hana ki samun ciki, shine ke da matsala ko kuwa ke ce. Cikin kuka kulit ta buɗe baki za ta yi magana amma kuka ya hana ta. Asale jadda ta ce, na ce ki faɗa min dalilin da ya hana ki ɗaukar ciki ko? Allahn da yake bayarwa ne bai bamu ba, Hanash ya faɗa yana fitowa daga cikin bedroom. Ashe kai ma kana ciki. Eh ya faɗa yana miƙar da kulut tsaye daga darkushan. Na gode wa Allah da ya sa na same ku gaba ɗaya. Don haka ku bani amsar yau don na gaji. Kan sofa ya zaunar da kulut kana ya dawo gaban jadda ya tsaya yana kallon ta ido cikin ido ya ce. yi tambayar ki me kike so ki sani? Cikin muryar kuka kulut ta ce please ya dakatar da ita ba tare da ya kalli inda take ba. Jir ta ce, "Eh, ina son sanin daga inda matsalar take, kai ne baka da cikakkiyar lafiya ko kuma ita ce juya, kamar ya ban gane ba." Ya faɗa idanuwansa cikin nata, "Ina nufin kai ba cikakken namiji ba ne mai lafiya?" Shi ya yasa baka yin abin da ya kamata ballantana yarinyar ta samu ciki ko kuwa dai ita ce juya, har yanzu ban gane ba dai. Lusarin miji ne kai baka yin abin da ya kamata shi ya sa har yanzu ba ta samu ciki ba ko kuwa ita ce lusarar. Murmushin gefen baki ya yi, a ransa yana jin ina ma ba da ce ta yi masa wannan tambayar ba, a fili ya ce, Ubangiji mai kowa mai komai, mai yin yadda ya so a lokacin da ya so, wanda ya yi saman bakwai da ƙasan bakwai, wanda ya halicci duniya da abin da ke cikinta, mai ba wanda ya so ya kuma hana wanda ya so, mai kwacewa daga hannun wani ya ba wani, wanda ya daidaita wuta da ƙanƙara, wanda ya yi sama da ƙasa ya kuma riƙe saman, wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. mai zartar da hukunci a kan kowa wanda yake azarta fakiri ya talauta hamshaki ubangiji wanda zai ce kasance ya kasance Allah mai kunfa ya kun wanda ya yi ni ya yi ki ya yi kulud wanda ke ba da haihuwa ne bai ba mu ba ya faɗa idan satar cikin nata kama kama da ta fara yi haɗi da cewa hanash ni kake ciwon mutunci akan matarka cin mutunci ko gaskiya jadda to ya yi kyau ka kuma kyauta na gode sosai Allah ya saka maka da alkhairi amma zan je na tada wa ubanka hankali Tun da shi bai isa ya yi min musu da gardama ba, balle ya sa ni a gaba yana zagi. zan je na ɗaga masa hankali ta yadda shi ma zai ɗaga maka naka hankalin shi ai baka isa ka yi masa haka ba ko tana ƙara shi maganar ta fita jadda na fita kulut ta rushe da rikitaccen kuka bayan ta hana shi da kallo har da furzar da iska a hankali ya nufi kulut ya zauna kusa da ita tare da rungume ta ba tare da ya ce mata komai ba Sun daɗe a haka kana ya raba ta da jikinsa ya sa hannunsa ya shiga goge mata hawayenta. Cikin nutsuwa ya miƙe ya koma bedroom ya ɗauko wayarsa sannan ya dawo falo ya kuma rungume ta yana dialing number family agent ɗinsu. Tana so maringin ya yi fikin sai da suka gaisa kana ya ce please zan iya samun visa America cikin kwanaki biyu? Shiru ya kuma yi kafin ya ce maybe za mu iya samu cikin kwanaki uku. Please ka yi min ƙoƙari na samu ɗin. haba yallaɓai idan ka ga ba a yi abu ba to babu yanda za a yi ne amma komai kuke so za a yi kokarin yi muku insha Allah yawwa na gode sosai haba yallaɓai menene na godiya kuma tsakanin mu ai babu godiya duk yi wa kai ne yanzu abin da ya rage ka faɗa min inda zan karɓi passport ɗinka ya ce okay sorry na manta ban faɗa maka ba ni da madam za mu yi tafiyar amma yallaɓai idan dan wannan matsalar ce Me zai hana ku fara zuwa Abuja da Legas? Abuja da Legas kuma? Ya ce, eh, akwai manyan likitoci masu kyau wanda za su yi maka tamkar Amerika don akwai asibitin wani ba indiye wanda ya buɗe Dr. Hassan Hospital. Sannan akwai wani asibitin a Legas. Duk asibitocin suna da kyau sosai. In ya so daga nan idan baka samu abin da kake so ba, sai ka wuce kawai ba ma sai kun dawo gida ba. To shi kenan gobe za mu bi jirgi mu fara zuwa Abuja. Yanzu ma zan yi mana bukin. Allah ya sa a dace, ya ce amin. Ghana suka kashe wayar, kallon samayar kan kulud ya ce, Tashi mu shirya kayanmu gaba ɗaya, daga can idan ba mu gamsu ba sai mu wuce Amerika kawai, ya faɗa yana miƙa mata hannunsa. Hawayenta ta goge haɗi da riƙe hannunsa suka shiga ciki. Washe gari sai da suka biya suka kai wa ejen ɗin fasfot ɗinsu kana suka wuce Abuja. Gaba dai hospital ɗin da ya faɗa musu da ke Abuja babu wanda ba su je ba, amma gwaje-gwajen da aka yi musu ba a gano wata matsala ba. Haka ma Lagos haka suka yi ta yawon hospital, amma duk inda suka je still dai amsar guda ɗaya ce. Shi ne dai su ƙalau ba sa tare da wata matsala. Bayan kwanaki biyu suka ɗaga Amerika, Bayan sun yi applying na ganin doctor kuma an ba su appointment, karfe uku, agogon Amerika jirgin su ya yi London a Amerika. Suka sauka Amsterdam Hotel, Ba karfe tara na safe suka je asibitin, ba wani sai a ɓata lokaci ba aka shiga da su. Hakika kayan aikinsu daban yake ba irin na Najeriya ba, aka yi wa Nash aune-aune da gwaje-gwaje, aka sanya su cikin mashin kala-kala, tun karfe goma na safe ake ta faman duba su, ba a gama ba sai karfe goma sha biyu da ashirin da bakwai na dare, kana aka kammala komai. Za ku tafi masaukinku ne ko kuma kuna son results ɗin a yau, idan ba zai ɗauki lokaci ba muna so mu je. Ai ya ma fito ku biyo ni ya faɗa yana nufar cikin ofis ɗinsa. Jikinta a sanyaye gabanta na dukan uku uku ta miƙe. Ganin yanayinta ya sa hana rungume ta cikin jikinsa suka bi bayan doktor. Zama doktor ɗin ya yi sannan su ma ya nuna musu wurin zama. Hankalinsa ya tattara gaba ɗaya kan kulud ya ce, Kin taɓa samun hatsari shekara takwas da suka wuce? Gabanta na faɗuwa ta ce a'a, baki taɓa faɗuwa daga wani waje mai nisa ko bigewa a cikinki ba? Sai gaban ta yi muguwar faduwa kana cikin rawar murya ta ce eh na taba. Ajiyar zuciya doctor ɗin yayi yace a lokacin kin yi muguwar buguwa sannan abu mai nauyi ya danne miki ciki ko? Tunowa ta yi da lokacin da suke yin game a Roni, sana ta buga mata bol, kana ta kuma bige ta da kafarta, ta kuma taka ruwan cikinta da takalmin bol. Eh ta ce duk ilahirin jikinta na kirma. a lokacin kin suma, Eh, kuma an kai ki asibiti doktoci sun duba ki a lokacin? Nan ma ta ce eh, sai da ya sauke ajiyar zuciya kana ya ce I'm sorry da ya kasance ni ne zan faɗa miki maganar. Numfashi ya kuma fitarwa kana ya ce, Sakamakon wannan buguwar da kika samu a lokacin ba za ki taɓa haihuwa ba har abada, saboda an fasa miki mahaifa tun kina yarinya kafin ki balaga. A matuƙar razane Hanash ya ce what ban gane ba kamar yadda ka ji na faɗa muku haka ne ba za ta taɓa haihuwa ba har abada shi ne na ce maka ban gane ba to yanzu Mr. Hanash wani irin bayani kake son na yi maka kuma ba za ta taɓa haihuwa ba kuma take yin period Eh, ai cewa na yi mahaifar ta fashewa ta yi, ba wai cewa na yi ba ta da mahaifa ba, tana da mahaifa kamar kowace ɗiya mace, sai dai ita ta mahaifar da ita da babu duk ɗaya ne saboda tun kafin ta yi ƙwari ta samu matsala So bata ci gaba da girma tana ƙara ƙarfi ba, Inda take lokacin da abin ya faru haka take har yanzu. Ka san kuma ba zai yiwu mahaifar yarinya 'yar shekara goma kuma fasashiya ta ɗauki ciki har wata tara ba ko? Kamar ka ɗora ruwa a cikin leda ya fashe ne. Ka ga stil ai ledar tana nan kuma har sauran ruwan yana iya ragewa a ciki ma. To haka ne ya faru da mahaifarta. Mahaifarta ba ta da ƙwarin da za ta iya ɗaukar ciki balle har ta ɗauki ɗa. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma a ajirni fi musibati wata irin gigitacciyar ƙara kulut ta saki haɗi da zubewa a ƙasa somammiya a kiɗime hana shi miƙe daga inda yake zaune ya cicciɓe ta cikin tashin hankali shi ma doktor ɗin miƙewa ya yi jikinsa na kyarma da tsoma Kan gadon tura marasa lafiya aka ɗora ta aka nufi emergency room da ita. Duk iya ƙoƙarin doctor suka yi abin ya gagara don sun kasa daidaita numfashinta. In ban da zariya a ƙofar emergency room ɗin babu abin da hana shi ke yi. Gaba ɗaya ya ma rasa me zai yi. Bayyanar da abin da ake cewa idan damuwa da bakin ciki suka yi wa mutum yawa baya iya kuka ba sai yau, don wata dauriya Allah ya saukar masa, ko kwallar mata ki fito masa. Shi roƙon Allah ma yake yi, ina ma zai yi kukan don ya samu sassauci a cikin zuciyarsa. Kamar daga sama ya jiyo Kolut na yin mahaukacin ihu da tsananin ƙarfi. Duk asibitin sai da ya amsa, cikin tsananin tashin hankali ya danna kai ciki, duk ilahirin jikinsa kyarma yake yi, cikin tsoma ya ƙara gare ta haɗi da rangwame ta tsamtsama jikinsa. Gaba ɗaya ta firgice ta fita cikin hayyacinta ta koma cikakkiyar mahaukaciya tuburan cikin matsanancin kuka ta ce wallahi ƙarya ne mai sana ba za ta taɓa yin abin da zai cutar da ni ba ba za ta taɓa yin abin da zai haifar min da matsala ba ba za ta jefa rayuwata cikin kunci da hukuba ba ba za ta yi wa rayuwata illa ta kassara farin ciki na ba ka faɗa musu su ƙara duba ni da kyau don Allah Ta ƙarasa maganar cikin rikitaccen kuka. Ƙara matse ta tsamtsam ya yi cikin jikinsa yana sauke numfashi da sauri da sauri. Jikinta ta zame daga nasa haɗi da cire ɗan kwalin kanta. Ta yi jifa da shi gefe, ta sanya hannunta cikin gashin kanta, tana yi masa wani irin kallo, yayin da hawa yake zubo mata ta ce, Yanzu ba zan taɓa haihuwa ba kenan har abada, yanzu shi kenan ba zan taɓa ganin ɗana na cikina ba, ba zan taɓa ɗaukar ciki na haihu ba, ba zan taɓa haihuwar gudan jini na ba, sannan ba zan taɓa ganin ɗana na yawo ba, ba zan taɓa jin yadda mata ke ji lokacin rainon ciki da haihuwa ba, sai dai na ji suna ba da labari, ba zan taɓa ji da sanin zafin naƙuda da haihuwa ba, yanzu da gaske ne na zama juya, maganar jadda ta tabbata kenan ne juya ce, na shiga uku na na ga ta kaina, yanzu ina zan saka rayuwata na ji daɗi. Na san shi kenan kuma ba ni da sauran farin ciki har abada, ba zan kuma yin walwala da annashuwa ba. Gefe ta kawar da kanta ta ce, na san aure za ka yi, ba za ka taɓa zama da juya ba. Da sauri ya sa hannunsa ya rufe mata baki. Please ki yi shiru kar ki yi saɓo kin ji, kamar mahaukaciya ta buge hannunsa. Kallonsa ta yi ido cikin ido ta ce, auren za ka yi ko? A'a, ba zan taɓa yin aure ba, na yi miki alkawari. A'a, na san jadda ba za ta taɓa kyale ka ka zauna da ni ne kaɗai ba. alhali ba na haihuwa wallahi na san jadda sai ta sanya ka ka ƙara aure wayyo Allah na na shiga uku ya Allah ka ɗauki raina na huta da wannan bakar rayuwar mara amfani bakinta ya rufe mata tare da cewa ke ki nutsu please ya faɗa yana jijjiga ta mutuwa zan yi hana shi wallahi mutuwa zan yi ta faɗa cikin masifafan kuka mai ɗaga hankalin mabocin sauraro aure za ka yi na sani dole sai ka ƙara auren nan na san ba za ka taɓa cutar kanka ka zauna babu yara ba na san yadda kake bala'in san yara hana shi na san kana son haihuwa sosai wallahi na san sai ka ƙara aure ta faɗa tana dukan ƙirjinsa gashin kanta duk yayi buzu-buzu tamkar mahaukaciya. Hannunta ya rike cikin nasa cike da tsantsar tausayawa Ji yake yi kamar yayi ta ihu yana ɗiban ƙasa yana zubawa kansa da jikinsa ko ya samu sauƙi da sassauci a cikin ransa da zuciyarsa. Ta ƙara cewa Hanash mutuwa zan yi ba zan iya ci gaba da rayuwa ba, don Allah ka bar ni in mutu don na gwammaci mutuwata a kan rayuwata. Ta faɗa tana faɗawa jikinsa cikin matsanancin kuka mai firgita abokin sauraro. Cikin raunanniyar murya ya ce ba za ki mutu ba kulut Insha Allah muna nan tare har tsufa da kuma mutuwa, don Allah ki kwantar da ki, kin ji? Kar ki yi wa Allah batalci baki san me Ubangiji ya ɓoye ba, ba mu san dalilin da ya sa Allah ya yi haka ba. Kulut ke ba jahila ba ce, kin san Allah bai taɓa yin abu babu dalili ba, dukkan abin da kika ga Allah ya yi to akwai dalilin yansa, babu abin da ya kamace mu sai addu'a, mu dage mu ci jarrabawar Ubangiji. Sai ki ga Allah ya ɓullo mana da ta hanyar, amma idan muka ce za mu butulce masa sai ya bar mu da azabarsa. Kar ki ce za ki yi yaƙi da ikon Allah, kar ki ce za ki shiga hurumin Ubangiji, kar ki haka please mu fa musulmai ne. Allah ya koyar da mu abubuwa da dama da za mu idan masifa ta faɗa mana. Ko muna cikin baƙin ciki da damuwa, ki kasance mai yi wa Allah godiya a bisa ni'imarsa sai ya ƙara miki wata. Ki yi wa Allah godiya saboda ya barki da rai da lafiya, kin fi ƙarfin abincin da za ki ci da ruwan da za ki sha, surar da ki sanya da kuma wajen kwana. Ki gode wa Allah da ya baki komai a rayuwa kika fi karfan komai. Babbar ni'imar da Ubangiji ya yi miki da ya yoki musulma cikin jinsin bani Adam. Allah ya bar ki bai taba jarrabar imanin ki ba. Allah bai taba barin dan Adam ba tare da jarrabawa ba. Dole sai an jarraba imanin mu. Ki gode wa Allah a bisa dukkan ni'imomin da ya miki kin ji. Sabanin haka kuma za ki fada cikin fushi da azabarsa. Ya kamata ki yi ta maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a matsayinki na musulma. Dan Allah kar ki bani kunya kulud. Ki ta maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a cikin ranki kin ji mai kulud? Hawayenta ta goge haɗi da kama sumar kanta ta tufke ta sanya ribon. Cikin nutsuwa ta kalle shi ta ce, "Da gaske ne abin da doktor ya faɗa ko kuma mafarki nake yi." Shiru ya yi su sarƙe cikin na juna suna kallon juna ido cikin ido. Hawaye ne suka kuma gangaro mace ta ce, yanzu da gaske ba zan taɓa haihuwa ba kenan har da Sil bai yi magana ba sai kallon ta kawai da yake yi. Dai in banda baya son ya karya mata zuciya da babu abin da zai hana shi yin kuka shi ma. Da gaske ni juya ce kenan, ji yayi zuciyarsa ta karye yana neman saka kuka, don haka yayi sararin gume ta don baya son ta ga ɗigon hawayensa don ganin hawayensa yana iya ƙara ruɗa ta ya rikita ta cikin kunnen ta ya raɗa mata duk abin da na faɗa ki maimaita idan da ta limshe hawaye na ci gaba da zubo mata ba tare ta ce masa komai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha murya tana rawa ta maimaita ya kuma maimaitawa ita ma ta maimaita sanar da suna maimaita addu'ar tana sauke ajiyar zuciya a hankali a hankali Ji take yi ta nemi gaba ɗaya baƙin ciki da damuwar ta ta rasa. Lokaci ɗaya Allah ya yaye mata ƙunci da zafin zuciyar da take ji. Ta jiranta ya yi mata wasai, a hankali ta zame jikinta daga nasa, cikin sanyin murya ta ce mu koma masaukinmu zuwa gobe ko jibi sai mu wuce gida. Ta faɗa tana miƙewa da sauri, Hana shi riƙe ta ya ce a'a ki bari sai kin warware kin ƙara samun sauƙi sai mu koma masaukinmu. Murmushin ƙarfin hali ta yi masa tare cewa lafiya ta lau babu abin da ke damuna mu tafi kawai. Oke to mu koma wajen doctor ɗin mu ji ko da wani abin da za a ƙara yi. A'a mu tafi kawai ni na yarda da kaddara mai kyau da mara kyau. Na yarda na amince Allah ne yake yin komai shi ke yin ikon komai. Wani abu bai taɓa faruwa face da iko ko izinin sa ba. Don haka na ɗauki haƙuri da dangana, idan Allah ya yi ina da rabon haihuwa zan haihu, idan kuma ba ni da rabo komai za a yi ba zan taɓa haihuwa ba. Ajiyar zuciya ya sauke cikin ransa yana tunanin wani irin sanyin hali Allah ya bawa Kulud. Yana jin mutane masu tawakkali da haƙuri, amma na Kulud daban ne. Murmushi ya yi mata ya ce, "Eh, amma dai mu koma mu ji abin da zai ce mana ko, please Hanash, ba na son na yi musu da kai, so don Allah mu tafi kawai." Langubar da kansa ya yi gefe cikin alamar wasa ya ce, Please mana mai dear, Dan murmushi ta yi kana ta ce, Okay mu ji." Ya ce mata thanks tare da yi mata kiss. I'm sorry, ban so haka ta faru ba. Please, kar ki rike ni cikin ranki a matsayin wanda ya fara faɗa miki mummunan labari, kin ji? Murmushi ta yi wa doctor ɗin tare da cewa kar ka damu doctor, haka Allah ya tsara min tun farko. Sosai shi kansa doctor ɗin ya yi tsananin mamakin dauriya da juriyar Claude, ya kuma jinjina mata tare da ƙara tausaya mata. Please doctor, babu abin da za a iya yi kuma? ko da wata hanyar ba za mu iya yi ba I'm sorry Hanash amma gaskiya duk inda za ku je kaf cikin duniyar nan abin da za a faɗa muku kenan idan har namiji yana iya yin ciki ya haihu to ita ma tana iyawa Idan da zan ba ku shawara da na ce muku kar ma ku wahalar da kanku wajen neman magani ko kuma neman wata hanya don gaskiya da kamar wahala. A Ajiyar zuciya Hanash ya sauke yana ƙoƙarin yin magana ta yi saurin cewa shikenan kenan mun gode ta faɗa tana miƙewa cikin mutuwar jiki ya miƙe tare da miƙawa Dokta hannu ya ce